Bayan na dafin kan ba a mana sa da kan, a sa ta bi dafin da kan kan da kan, ta ya haɓɓa zamin hukumin ban sha'a'un da kan, imamun na na ifa da an wa'au da kan, yi ta mu bi kan da u. A fatan na annabi ya kwarara kyauta sai da kwarara. Wa a'amala kuma ya aiwatar da sa'adatan yinin gurin mashi. Fasata annabi sai ya ƙiyarci ko alkalka halittu bai za ka da wannan dinin wajen sauki wasu dakan da kuma tsanani wa ya habba za kai ma dalla minhu daga annabi sallallahu alaihi wa wasallama liman a ga wanda ya so umdatan ya rike annabi a matsayin madogara saboda shi imamin shugaba ne ba da rasulullahi na manzannin Allah da an farko wa aulakan da kuma sai tarbihi da ambatan annabi sallallahu alaihi wa wasallama ne ya kusa mutukin su ake cika duk wani ambatan abu mai kyau wa yadda kuma da shi ake ne shi ake ainihin wasu fara an gan in za a fara abu suka da an a fara da salatin annabi kuma an gama ce ko a gama da salatin annabi ko kuwa ibn qayyim a cikin littafin shi a dila'ul aqab suna ganin ya kawo fa'idodin salati da annabi ko da da fa'idodin yawa a cikin alaihi wasallam a fatan mada annabi ya fara da kyauta sai in fararawa a amala ya aiwatar da su a dakar ilmin goron mashi fasaka sai annabi ya kirki sarka halitta za dace da wannan lilin wajen sauki wa shiddatan da kuma wajen tsanani wa ya habbada ma dalla minhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama liman sha'a ga wanda ya dama ya rike annabi kuntatan a matsayin madogara imamu shi shugaba ne da rusulun na da manzannin Allah sada'an farko wa aulatan da ƙarshe biyu da annabni ya kusa sama zikirin jami'i ake suka ambato mai kyau wa da kuma da shi ake da shi ake fara gani a fada annabi ya fara da haka mazdarin sa kifi ne ifadatan da haka annada kuma shine kyauta da haka wannan faidan din shine ismin masdar ne ba masdar bane da مصدر نوناء في أصاب النداء إصابة أنا إذا الزكاة مصدر نوناء وصل مصدر الزكاة يا ترى من زكاة الزكاة saboda an fi da tsakanin su don kawai ne wa zaka amma a zaka ta iso makar ne ba mazar ba kuma suna nan a cikin wakani da dama yana ambata kuma da na ba ta ba a titin ba ta ba zaune an ba ta yin kuci in ba ta ba su wa kan dabu da ayatina in za inda mazan na ce wa da ayatina a ƙarfi ba ta ka ce tsarin kusan da wasu ɗari su na ga ta matsayin ta hmm, mazan kamar na kafaɗar na ba faɗar a yi kun wasu ya ta mai kamar na وأصاب النداء الذي صنع نفسه نداء تلك صيد صنع نفسه وأحمل ثم ياقي وتسلق صعبة الجمهور الماشي وصفات في الجرسي كافن جرسي في في يارا أين بجسك مسافر يسوق السياسة في مقام بمصالح العباد هو مصلحة تبعي أنا بجسك معنى السياسة هذا فصار في النبي يجرسي karka halittu da za ka ɗaran madina wajen sauki sai annabi ya ɗauki kyauta ya fita wa shiddatan wajen tsananin shi ne wa da sa'adatan dan haka wanda za ka ga dukkan ciwon kanka ba biyu da za ka lallaɓa shi sai kun nuka lafiya ke iya fahimtar inda aka fito da inda za to fa ya habbara ma dalla minhu daga annabi sallallahu alaihi wa sallama liman sha'a umdatan wanda ya rika annabi ya zama to shine manzo garasa imamin shi shugaba ne da rasulullahi da manzannin Allah dan haka huwa imamin shi ne kabarin ne da mutadin ma'azufin takdiruhu huwa imamu rasulullahi da manzannin Allah bad'an farko wa audatan da kuma karshe bihi wato da ambatan annabi sallallahu alaihi wasallama ne يختمر ذكر الجميل حتي سكا أنبة أبو ميكي ويبدأ كما لشياكي لشياكي أين يوم أبو فارع أنغاني أسلام ريك أبو ميكي ويبدأ لا ما من يشارع هي أنا اللي كان من بني ااا آه، كل يوم الصباح هاي لا شو malamar yi ne zai da su wata masa hada da yi ne a zan kuma yi a iskan da da hude hu aikin zai da man iso da suke ya sanar usulul fiqh kayan aiki gina mun usulul yana samuwa ne min sadaqatu ilmin daga ilimin maka gudana uku wahiya ga sunna الأول من خلقه إلم التوصيل من خلقه وذلك وأن نقوذي فارني بالتوقف الأحكام الشرعية صور قيمه كنت وكنت شريعة على معرفة الله أكل سنة عنه وما أعرف صدق الرسول لكم صنع الفكر من صافن لأن يكي أي قوة بما جاء به تكن أظن يكي هو بشي من الأحكام نوك الجوة لأنه صبو لشي تنصف وشين أن مبلغ عن الله وأنك إسد تصابون لكم الله الثاني نبي علم اللغة العربية علم اللغة العربية وصف علم منني لغة العربية وصف فلا بد أن يعرف الأصول دولني wanda ya san usul fiqh na gaske dole ya san kadaran gwargwado salihan mai tummin da lokaci na lugha ya tamakkanu bi wanda zai samu dama da shi ma'arifatar kitabi wa Sannan littafin Allah da sannar annabi bi annahu ma bi lisanin arabi saboda harshen larabci suka saka wannan mai da'awar sanin usulul fiqh tun daga nan za ka fahimci yi kasa annabi ya faɗi saboda ka je ka ɗauko kuma asma abu sittin min shawwalin ka ce akwai kwaranci a ciki wallahi ga wanda suke da jalli na larabci dole su yi dariya dole sun san kawai ba kayan aiki ba babu ba ala يا أيها النبي إذا طلقتم النساء آه، يا أيها النبي لما تخدم ما أهل الله لك تبتدي مرضات أزواجك مرضات لما تبتدي تملك كتيني مرضات يده مرضات لما تبتدي مرضات لما تبتدي تملك كتيني مرضات تبتدي مرضات فعل المضارع مفهوم فعله أنت مرتك مفعول به بابتها هيك يسمى آه، جمع مؤنث السالم دم يأتي مسا نصبة لكسر يفعل كأن المسلمين المسلمات ومرات جمع مؤنث السالم eh to me yasa ya zamanto aka yi masa ƙari alifin da ta'un kuma jam'i ne na riga eh? ne ba tamtari mardata to me yasa aka yi mashi mamba Musa. A gane? Lema tattabi mafsata a zuwa ga. Wadata kaga nan wajen yana nan a makulin su ne kuma tabbas ya zo a kan siga na kinji na ne. kuma an yi salin naka makulin zai za ka bar shi a so wa alamu da yi kawai alfata a ba'a na alhafir in wani ya maka dalle ya zama makulin biyu a kan wannan sun ya kace da annabu rasu mu lokuta ne. لأنه رسم الأسباب لأن فتن الله تعالى في كتابه كل هذا na tsahira ne akwai kira a na tsanin inna a dan idan inna taro harfu ne na nasbin wani da sauki abin da zai biyo bayan inna ya kamata ya zama to ismu inna mansuba to me yasa kira'a na kalu inna ne ba sai kalu inna ne ba a na nasba me yasa ya kace kalu inna ne? da inna amma za ni dole ta bashi da rufa shi wa alamar ta rafi al'alif yasa, saboda inna a wajen ba harafi ba ne wanda yake kawo nasara harafi ne na jawabi da ma'anan na'am قالوا إن هذان معنى نعم هذان بقدر

saboda shi shurahu ma masu shirya wanda suka yi ta'alikatu ga shi tazhimu ba su iya taba gurin ba abdullahi wanda bai kama da gidan aljihu da littafin shi nan fa alzamar muhit na nahawa ba sama da baiki kusan dubu biyar daga zamanin shi ba ba san wani mutum da yake da littafi a gidan nahawa wanda ya kai baiki dubu biyar kusan dubu biyar sai shi wallahi da ya zo kan asma'ul ishara لله الذي لا إله إلا هو سيدي فوج الخوت في سلاسلنا أسماء الإنسان والله ما لم تكن ما في ما عليه وسلم يتاع سوتي وعبد الله تتسامى سجوانا كرا أنا إيه؟ to kafin su yi masajiru na kalata ka ka kallo ai ko kafin akan samu ka ga masajiru ya zo da inda su da su wata kalmar ka ce samun ma eh, kulku za ka iya samun mawar na fili sulasi ya zo ba ma guda ɗaya ba wani sai ka samu idan sulafin ya zo sai ka samu yana da masajiru sun kai guda biyar kamar kara a yankarar Akwai yana da masajir sun kai wajen guda biyar akwai kira'atan akwai qur'anan akwai fara'i akwai karhu da makamantansu ga salis na uku al'ahkamul fiqhiyya hukuncin hukuncin fiqh wala duk da babu makawa an yi arifa ya san shi an wani abu min al'ahkamul fiqhiyya na hukuncin hukuncin fiqh ya tamakkan wanda zai samu dama bi hali ita min idahil masail لبين مسألة وضرب الأمثلة في لكم بضع مثالي مصادر أصول الفكر وأتو مقدى لأصول الفكر والمقصود أبن لأكي نبي بمصادر أصول الفكر يشيني الأدلة دليل أصول الفكر والأصول كم أصلي التي بنيت عليها قواعده والتقاعد من أصول الفكر أجنى أكان سبعشيني استقراء النصوص الكتاب والسنة هذا بيبير nassoshi na littafin Allah da sunnar annabi sunnar kuma a sahiha ingantacciya ba a sahiha ba to al'asaru wato a aiki da aka ruwato da maganganu kenan an sahabati daga sahabbai wa tabi'in da kuma tabi'a na uku ijma'u salaf wa salih abinda magabata suka yi ijma'i a kansa na hudu qawaidul lughah al-arabiyya qa'idat lughah al-arabiyya wa shawahidha da kuma wato shahidinta abinda take nunawa al-manqula wanda aka ciranto an al-arabi daga larabawa na biyar akwai alfitaratu sauya wato dabi'ar ɗan adam wacce take kwakwatacciya wal aqalu salimu da kuma hankali wanda yake lafiya shi wannan naji yana maganin cewa ai nakali ya yawa cikin harkar hadisi da haka ƙarya ta yawa cikin harkar hadisi ابن فلك اللي يوعدون في أمل على أقل النقل على أقل وسي كاف داني وحر ويو إذا أمل على أقل لأن نقل حري أن نقل ينقبر على أقل فقال اتحادات إيه؟ أهل العلم اتحاد نما أبو سائل واستنباطاتهم لكمم استنباط وفق ضوابط الشرعية وانبهدات لقائدو دين الشرع الفرق بين فصول الفكر bambanci tsakanin usulul fiqh da usulul fiqh da kuma usulul fiqh ilmul fiqh shi ilimin fiqh wato kayan aiki na fiqh ya ba haka yana bincike ne fil adillati tafsiriyya mun faɗa al adillati tafsiriyya Al-Qur'ani da sunna da ijma'i da ka'idojin usulul fiqh fa af'alul mukallafin da kuma ayyukan wa'anda aka kallafa kenan shi fiqh yana bincike ne akan qur'ani da sunna da ijma'i da kayan aiki da kuma aikin da aka kallafa wa mutane wa ilmu usulin fiqh shi kuma ya bahaku fil adillati al-ijmaliyya shi kuma yana bincike ne ka tokal akan qur'ani da sunna da ijma'i wa istinbat al-ahkam al-shar'iyya da kuma yadda za a samu hukuncin shari'a min hada da ita ne al-adillatu al-ijmaliyya haka fal usuli shi malamin usulin fiqh huwa al-alim shi ne masani bi wada'i da sanya qawaidi ka'idoji wa man wa manahiji da kuma hanya na istin babu da hakam da tafiya ya ake samun hukuncin fiƙi ko kuwa shine shine usuli ne masani wanda ya san ka'idoji da hanyar da ake samun hukunci na ne na fiƙi wal faqihu huwa al alimu bi istinbat al ahkam shi kuma faqihi shine malamin da ke samun hukunce hukunci na fiqh wa an tariq al qawaid al usuliyya ta hanyar ka'idojin usul fiqh bai baina kuma talasu a su akwai ne ta mafi yawancin wanda ake cewa sun san fikin a nan kasar sai ka ga fassara kawai suke a sauri amma a fiqhin da da, sai da shi ya kamata mutum ya san fiqhin kika za mu sa wannan littafin na abin nan A wari na usul na mazhabar malikiya akwai wanda ya wace shi a baiki talatin. haka mata ni kokari ne mu haddace shi an gane adillatul mazhab mazhab al-azhar مالك للإمام thumma man نص الكتاب ثم نص السنة سنة من له أتم zahir وظاهر الكتاب وظاهر bi سنة kull hikam كل هدم ومن min qawa'id قوائل uh, man bi بالفضل كل هدم ثم نص الكتاب ثم ثم الدليل من كتاب الله ثم دليل سنة الأوائل ومن أصوله التي نهاية تنزيل القرآن وسنة الرسول حكى هي جواسي أصول wanda shi ne mazhabar malikiya ta gina a kan to na faɗa maka ranar nan na ce akwai abubuwan da ta yawa ra'ayi ne ko a malikiya mawjuhi ake karantar da mutane a matsayin malikiya bibiya akwai kuma istiqrar ko in istiqrar tabbatarwa istiqrar bibiya haka suna da alaka bibiyar abu yau da gobe har a tabbatar haka abin mutumin da wasu ko za mu ji inda bai jamu wato fa'idodi na usul